hauhawar bukatun bunƙasa harshen hausa ta hanyar yin amfani da shi a hukumance a Najeriya ya sa wasu manyan malaman jami'a jawo hankalin hukumomin wannan ƙasa ta hanyar fara yin amfani da wannan harshe a makarantu da nufin ganin an kawo ci gaban da zai taimaka wa ɗalibai wajen fahimtar darussan da suke koya da yake jawabi a wurin wani taro da sashen harsuna da al'adun afirka na jami'ar Amadu bello ta Zariya ya shirya farfesa munir mamman ɗin da ke cikin waɗanda suka gabatar da makala a wurin wannan taro ya ce duk da yake dai abu ne mai wuya a fara amfani da harshen hausa tashi ɗaya a nigeria amma dai za a iya zaben wasu manyan harsuna a fara sannan a hankali abu ne mawuyaci a halin yanzu a ɗauko harshe guda a nigeria a ce shine harshen ƙasa sai dai a fara daga farko yau a zaɓo wannan harsunan manya-manya guda uku a ce ok to wannan manya da su ne harsuna na ƙasa za a koyarwa tun daga firamare zuwa sakandare kowace kamar yanzu na hausa ya zama na a jihar jihohin arewa harshen yarbanci ya zama a jihohin eh, yarba na ibo ya zama a can wurin ya zama da tun daga primary zuwa secondary zama hausa ce za a koyar amma kuma english na nan wurin ya zama shine eh, subject kada a ce gaba ɗaya ga harshen guda yau bayan shekara 20 daga nan har zuwa shekara 50 ba wani abu ne na gaggawa ba to ko me waɗanda suka shirya wannan taro na bunƙasa harshen hausa ke nufi da harshen hukuma Dr. Shaibu Hassan ɗaya ne daga cikin malaman sashen harsuna da al'adun Afirka na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kuma shine shugaban kwamitin harka da 'yan jaridu na wannan taro. Abin da ake nufi da harshen hukuma shine harshen da ake gudanar da ayyuka na gwamnati da shi. In an je kotu shari'a a ce Hausa, in an je majalisa ta dokoki ta jiha ko ta tarayya ko sanata a ce Hausa. Idan aka zo tsarin mulki a ce Hausa. To, ba Najeriya ce farau ba, Hausa ce farau ba. Idan ka duba kasashen duniya kamar yadda masu jawabi suka yi nuna zaka ga cewa akwai wasu kasashe da akwai mulki harshen mulkin mallakar amma da suka ajiye shi a gefe sai suka rungumi harsunan su kuma Lillahi alhamdu za a iya cewa haƙa ta cimma ruwa amma mu kasashen da za a iya cewa koma baya yau a duniya hasu ne kasashen da suka rungumi bakin harsuna ko kuma aka dankara musu bakin harsuna saboda me mutum yana tunƙaho cewa shi yayi kaza yayi kaza fahimtar harshen ma ta fuskar kimiyya da fasaha ta fuskar tattalin arziki bai ma fahimci me harshen yake cewa ba balle ma ya fahimci cewa ga abin da ake son sayi saboda haka nake ganin cewa ba za mu ce ba ba a makara ba amma wannan wani yunkuri ne kuma sabon yunkuri ne na gan cewa insha Allahu an cin magaci. Dr. Salisu Kargi shine shugaban sashen harsuna da al'adu na Afirka a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Kuma ya ce duk da yake dai akwai kalubale game da yin amfani da harshen Hausa a matsayin yaren hukuma amma fa yin amfani da shi din na da muhimmanci matuka. Yanzu lokaci ya yi da za mu zo mu nuna wa duniya cewa harshen nan ya shirya ya ɗauki ragaman haƙƙinsa domin dama muhallinsa ne harshen ingilishi ya karba da karfi a matsayin shi na harshen mulkin mallaka sai muga cewa to yanzu ya kamata mu nuna duniya cewa hukuma ta shigo ta sake duban wannan matsayi na wannan harshe a bashi ainihin mukamin can nasa kamar misali ai kaga ana ta bayyana cewa ko zuwan turawa kasan nan sun nuna harshen hausa shi kowane muhimmanci don haka a ka'idar su ma ba za ka shigo afirka ba sai ka koyi harshen hausa don sun san a cikin afirka ko ina ka karo da hausa to hukuma ta ba da dama komai ya zama hausan kawai isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya